duk wani sector da ka sani kwara ɗaya a nan a katsina state ba wadda bata canza ba administration nawa aka yi a baya amma babu wadda ta yi tunanin bari ta mai da wannan makarantar university Ɗaliban makarantar Katsina Institute of Technology sun yi kira da a sunan makarantar Malam Dukka Umar da University of Technology Katsina. Ɗaliban makarantar da ta samu ƙarin girma zuwa jami'ar kimiyya ta jihar Katsina sun yi roƙo da a saka ma makarantar sunan gwamnan jihar katsina wato malam duka umar da university of technology a safiyar ranar litinin 15 ga watan ɗaya shekarar 2024 ɗaliban suka gabatar da zanga-zangar lumana gami da roƙo ga gwamnatin jihar katsina da suke gabatar da jawabansu a lokacin da suke gudanar da zanga-zangar ɗaliban makarantar sun bayyana bisa irin ƙoƙarin da mai girma gwamna yake yi na ganin ya haɓaka ilimi a jihar katsina Ya sa suka ga ya dace a ce jami'ar an maida mata sunan shi wanda dama kuma shine wanda ya ɗaga martabar makarantar zuwa jami'ar fasaha ta jihar katsina daga ƙarshe ɗaliban makarantar sun miƙa takardun kira ga hukumar makarantar domin isar masu da saƙonsu ga mai taimaka ma gwamnan jihar katsina akan harkokin ɗalibai domin isar da saƙon ga mai girma gwamnan jihar katsina a yau na wannan gangami da muka gudanar ga ɗalibai ina miƙa bukatunmu na isar da sakon godiya da wasu bukatun da ba a rasa ba ga shugabannin wakilan makaranta don su isan ma mai girma gwamna da wannan sako namu mun gode ga shi We aim to publicize our earnest request, appealing to the government's attention we propose the modification of our school identity to name it as Dukka Umar Rada University of Technology Katsina. This modification aligns with our aspiration to nurture a generation of dedicated, hardworking, content, trust and future leaders. Their qualities will undoubtedly mirror the anticipation set forth by the strategic, charismatic, empathetic and decisive and resilient leadership of our esteemed father, Malam Dukku Umar May Almighty Allah guide you in realizing your positive potential. I mean, May Almighty Allah protect you and your family. I mean, our sincere gratitude for I mean, unwavering support. I'm Ismail Said from Computer Software Engineering, final year student, second student union government. Shawarwatan kenan Ibrahim Kabirjani, Mobile Media Group.